Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mutanen TikTok dai kun san dai wannan matan inje kowa ne wanda yace na mutu dan da yasa na hoto na mishi bidiyo ma da yace na mutu kanwata kaka shigo kaka shigo kaka shigo ni nake ni nake ramin kaina ni dai nake tahiyya ta sai in na gaji in huta kuna zan ce da kyau a'a ban bi taya na tariya ni kadai nake ta ni kadai nake tahiyya ta sai in na gaji in huta wanda ya bidiyo yace na mutu ko to da min bidiyo ce na mutu ni ban damu ba wallahi da kuma Instagram ta wanga sai na damu dai a nan gurin dai na dan yi bidiyo ko to shine yanzu ya min bidiyo ya zage ni na ce in kana ma wannan ka sha wallahi bai sha wallahi ashe da ne bloken shi ma bai kwasa ba iya neman suna da ni to dan me cin tsinin gutsun uwa wannan ta gaban na in dai kana mata dan me tattaka tsinin gutsun uwarta wannan ta yi tsayuwa haka in dai kana mata dan me tattaka tsinin gutsun uwarta kuma cika ni na yi bloken shi amma ba a rasa wanda zai tura mishi shiga bidiyon wannan dan me tattaka tsinin gutsun uwar wannan ka san hamin lafiya in je kana mana dan uban uban uban uwar wata wannan me ha me hotali haka inun gutsun wacce ki zan ci wallahi dan ki bai daga raka ta ba me warin gutsu ilma dugo kaga ilma dugo nan ga tanan wanda wanda ake ba kwankwalan gindi me tsamin gindi gutsun wata ta zan ci wallahi ni bana na yi barka ai kai kai karhina sai dai in yi da uwar uwar wannan fitaccen mai kakkaba mana tsinin mai tsin tsinin mai cin tsinin gutsun uwarta ka sha mamun lahiya na farko kenan wallahi wallahi wallahi aka kai mata bidiyo ta biyu wallahi kai mata bidiyo ta biyu wallahi duk wani lungu na cikin tsinin gutsun uwarta wallahi wallahi sai na sai na janyo shi kaf na masa suna ka kiyaye ni na ci wal wannan ta gaba na kai ka hi karhi na hai da wal wal wal wal wal kakannin kakannin wannan dan mai dabbara bara uwarta ita ce sa'ayi na jama'a ka ku gane hina ko da ya mutu zai zo a zaki na haka nan ni wallahi na mance da shi in ba kan wata ba ta ga bidiyon wani ma ni ba kan wata ba ta ga mata ce an kai ta likita kaza da kaza da kaza dole mutum in ja na mance shi to in neman suna kake ni sai dai in nemi suna a gurin tsinin gutsun uwa wannan. dan mai tun uwarki tsohuwar karuwa gutsun uwarki gutsun uwarki na ci mai tun tsinin gutsun uwarki ka dauko hoton ƙarya ka ce ita ce ta to ni ma dauko zaji shi uwarta shikenan magana ta ƙari amma ni in kamar sai da in ci manin mai cin gashin mazinan tsinin gindin gutsun uwar wannan ta gaban nawa dan ubanta sai an shima